Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa cikin shirin lafiya jari ce shirin da ke duba batutu wanda suka shafi kula da lafiyar al'umma tare da ni Zainab Ibrahim. A shirinmu na makon jiya, mun fara kawo dambarwar da ta mamaye shirin kula da inshorar lafiyar Najeriya, wanda ya haifar da takun saka tsakanin shugaban gudanarwar hukumar Farfesa Usman Yusuf da kuma hukumar gudanarwarsa wadda shugaban ta sanar da dakatar da shi daga aiki. A wancan shirin mun shaida muku cewar sakataren gwamnatin tarayya Bas Gida Mustapha ya sanar da kafa kwamitin bincike da kuma tura Farfesa Usman Yusuf hutu har sai an kammala binciken. har ila yau mun kawo muku abin da wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin kwadago suke faɗi game da rikicin cikin su har da comrade isaac ojemeke wanda ya ce farfesa usman yusuf baya mutunta na gaba da shi kamar haka uh, the problem is uh, the executive secretary himself uh, professor yusuf uh, usman so what we are now saying is that mr president should not allow him saboda haka abin da muke faɗa shine kada shugaban ƙasa ya bashi damar ɓata masa suna ya faɗa masa ya sauka daga mukaminsa domin gudanar da bincike akan zarge-zargen da ake masa kuma idan an tabbatar da laifi a kansa a hukunta shi saboda ya zama izina ga masu zuwa nan gaba to a shirin mu na makon jiya farfesa usman yusuf ya fara bayani kan yadda dalilan inshorar lafiya da ake kira hmos ke yi wa shirin inshoran zagon ƙasa wajen ƙin biyan asibitoci makudan kudaden da suke karɓa daga hukumar abin da ke hana asibitocin kula da lafiyar jama'a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya kuma ga farfesa usman yusuf jama'a na zuwa asibiti ana wulakanta su mata suna mutuwa wurin haihuwa yara suna suna mutuwa sannan mun ɗauki kuɗin jama'a na amana mun ba mutane sun riƙe kuma ba wanda ke musu magana sai a tambaya sai na tambaya na ce to wai me yasa mutanen nan aljanu ne daga sama suka so ko ba a iya masu magana sai aka ce kai kai kai in kana son ka kwana lafiya in kana son ka zauna kan kujerar nan naka kar ka taba su ce haka ce haka me yasa ai manyan manyan yan siyasa suke da wa'annan abubuwan siyasa da ta wuce ba ta baba ba haru ba siyasa da ta wuce manya manya a ƙasar nan suke da wannan kamfanin duka na ce ba su taɓuwa aka ce ba su taɓuwa na ce to bismillah tafi liga mai doki to mun fara taɓa su Shugaban hukumar inshoran ya ce akasarin kamfanonin nan ba su da lasisin gudanar da aiki. Ba su biya na biyu kuma ba su da lasin. Yau shekara biyu tun 2016 eh, eh, duk lasin ɗinsu ya ƙare. Wasu kuma tun 2013 ba su lasin. Sai na tambaya na ce ya jama'a yanzu babban bankin Najeriya zai ba wani banki a najeriya kuɗi in bai da lasin aka ce a'a ko kuma nnpc gidan petrol din najeriya zai ba gidan mai in bai da lasin aka ce a'a na ce ni likita ne zan iya zuwa national hospital in ga jama'a in ga patients in ban da lasin ce a'a na ce to me yasa kuke ɗaukar kuɗin jama'a ku ba mutanen nan wayanda ba su da lasin na ce to za a fara musu mu fara tantancewa eh, kafin mu ba su lasin sai na ce to duka HMO in kana son lasin ka je asibitin da kake aiki ko dubu nawa ne ka je ka amso mana takarda da babban likitan asibitin nan ya sa hannu ya ce ba su bin ka bashi to suka lura cewa ba za su ci wannan jaraba ba shi yasa ake ta kata suka sa aka kore ni na farko kaza kaza muka dawo to wannan dawo wanda na yi ashe ba a gama wannan ba da lasin ba na ce alhamdulillah sai na kakkaɓe na ce yanzu suna biya manya-manyan likitocin asibiti yanzu suna kira na suna sa mana albarka cewa yanzu hmos na biya da sai su kira su ba su ɗaukan waya amma yanzu suna biya suna roƙo a ba su wannan takarda kuma nhis kuma kuɗin da muke bin su suna kawo mana billions suna biya kuma akwai wani kudi wanda eh, jami'ar tsaro ta dss ta ce sai sun biya tun 2015 yanzu na ce sai sun biya to sun ga dai cewa ba su yadda da za su yi gaskiya sai sun yi ta wannan yaƙi ne na gaskiya da rashin gaskiya kuma ba su da shi to kaga HMOs kenan duk suke kawo wannan abu Farfesa Usman ya ce su kansu asibitocin na haifar da matsala wajen kula da lafiyar jama'a kuma hukumar na sa ido a kansu saboda makudan kudaden da suke basu. yanzu asibitocin abuja manya-manyan asibitocin abuja na aika ma'aikatanmu duk suna nan zaune da nake kira desk offices in patients mu sun je an ce masu ga kaza ga kaza ba a kabarin ba za a su zo wurin wayannan ma'aikatan namu su je su yi masu yaƙi kuma abin da nake so in sa kenan duk manya-manyan asibitocin eh, ƙasar nan cewa mutanen mu su zauna su yi jama'a aiki in an wulakanta su ko in ba kula da su ba ko in ba a gansu da wuri ba su je wurin mutanen nan su yi dalili ka san dalili duk asibitin gwamnatin kasar nan daga na state har na tarayya ina da nawa suka tambayi gwamnati cikin capital project ɗinsu budget ɗinsu kasafin kuɗinsu nawa suka ce ma gwamnati a basu nawa gwamnati ta basu nawa suka tara cikin abin da ake kira igr sannan na duba na ga nawa nhis ta biya su to duk asibitocin kasan nan daga na gwamnatin najeriya har na gwamnatin jihohi har na sojoji har na 'yan sanda kudin da muke ba su ne nhis shi ke raya su in nhis ta barba da kudi duk za su rushe kuma wannan kudin gwamnatin tarayya ce ta sa cikin wannan asusun kuma mutum wanda bai aiki da gwamnatin tarayya ya sa kudi cikin wannan abun sannan mu bari ina nan zaune kan kujerar nan in bari wai wasu su zo su rike sai abin da suka ga dama to yakin kenan in ka ji duk wani abu duk wani abu firace ce magana kenan Wannan dai ba shine karo na farko da ake dakatar da Farfesa Usman Yusuf ba, domin ko a baya ministan lafiya ya dakatar da shi lokacin da shugaban kasa ya tafi duba lafiyarsa a birnin London, amma ya dawo ya duba lamarin babu gaskiya a ciki, ya mayar da shi bakin aikinsa. Ko menene dalilin sake dakatar da shi karo na biyu? Dalili shi ne ran Alhamis ɗin, ran 18 ga watan Oktoba. Ran nan zan je in gaya masu. ga kamfaninnukan dillalan nan da suka da ya kamata a basu license ga wanda bai kamata a basu license ba ran nan za a yi ta takari in gaya masu suka gade cewa ba su son wannan abin ya faru sai suka yi mani kaman kure a turanci ana kiran shi preemptive strike a cire wannan mutumin shi yasa duk wani abu da kake ji ko kwana ɗaya suke son tafi suna son su ba wa license shi yasa na dawo nan na zauna wato duk zalunci ne da rashin gaskiya Shugaban hukumar ya yi kuma cikakken bayani kan mahimmancin wani shirin da tanadin da gwamnati ta yi domin ganin jama'a sun amfana. Akwai abin da ake kira Basic Healthcare Provision Fund, wato wani asusu ne. Shekara 1944 a ko ta doka da aka sa hannu cewa akalla cikin kasafin kudin kasa akalla ɗaya bisa ɗari gwamnatin tarayya ta rika sa cikin wannan asusu don lafiya. to duk shekarun nan ba a yi ba bana gwamnatin president muhammadu buhari kasafin kudin da ya sa wannan kashi ɗaya din nan duk an sa shi cikin wannan kuma dokar ta tsara yadda za a raba yadda za a yi aikin dokar ta ce babban minister of health ita minister of health mu tana da kashi biyar cikin ɗari uh, primary health care tana da kashi 45 cikin ɗari mu kuma nhis muna da kashi hamsin kuma wannan doka ta tsara yadda kowa zai amfani da kuɗin nan amma a yi ma jama'a aiki ka na ce maka gwamnatin tarayya ba za ta je ba ta ce ma jiha ga yadda za a yi to wannan kuɗin da gwamnatin tarayya ta sa kamar ta zagaya baya ne ta taimaka ma jihohi don wannan kuɗin wai ba manya-manyan asibiti a garuruwa ba a'a primary healthcare clinics na ƙauyuka duka duka ƙasar nan shi za a je amfani da shi dokar ta ce ita ministry eh, kashi biyar dinta yadda za ta yi irin kasan annoba da kuma hatsarin mota irin irin wayannan rashin lafiyan za su yi amfani da shi su kuma primary healthcare clinics din nan yanzu in ka je primary healthcare clinic duk ƙauyukanmu mm. za ga primary healthcare clinic duk a lalace to an ce primary health care clinic cikin kudin nan ku gyara wuraren na daya sannan ku so magani ku so kayan aiki sannan mu kuma nhis in jama'a talakawa a ƙauyuka sun je wa'annan gidan maganin clinics din ko nawa aka caje su nhis mu biya to kaga ba a taɓa wannan ba Farfesa Yusuf ya ce bayan kashi guda na ɗaukacin kasafin kuɗin gwamnatin Najeriya da wannan gwamnati ta zuba cikin shirin. Bankin Duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya sun zuba dala miliyan 22 a cikin shirin. Kuma an ce ita wannan dokar ta ce gwamnatin waje ma da, CSA, NSO da World Bank duk suna iya sa kuɗin kuma sun sa 22 million dollars cikin wannan. saboda haka babban abu ne wanda za mu iya taimaka ma mutane kaga abu yana bunƙasa. Masu sauraro da haka muka dakatar da wannan shirin, amma a makon gobe za mu kawo muku zaman da majalisar wakilai ta fara kan warware rikicin hukumar. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International RFI da kuma editan mu Bashir Ibrahim Idris, ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.